وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسينا قليل ثمانين وقصة لكاتب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لكاتب ابن هجر الأصلاني منا كتاب الصيام ومضان كرمتا حديث الدريشدة لتسئلنا تقوص زوى حديث الدريشدة لبقى دبيو إن شاء الله تعالى waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan rama azumi ga mamaci mutumin da ya mutu ana bin sa bashin azumi da ya hukuncin rama wannan azumi gare shi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكر حديث دقاء عائشة الله مدوكي قال متى يرداه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي من مات وعليه صيام wanda ya rasu wanda ya mutu ana bin sa azumi wanda ya mutu alhali akwai kwanaki na azumi da ake bin sa sama an sai ya wannan azumi متفق عليه حديث من صحيح البخاري ان كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم ثم صحيح مسلم كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت وانا حديث ابن حجر رفاعه هو shine hujja ta farko da take tabbatar da lallai ana rama azumi ga mutumin da ya rasu da bashi a kan. wannan hadisin wato shi ne hujja ta farko wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulogin mara ana rama azumi ga wanda ya rasu ana bin sa bashin ba a ishe ce kadai ta hadisin da ke tabbatar da ana rama azumi ga mamaci ba akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullah bin abbas ya annan ra'atan a rasulallah wata mace ta taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar inna kunni matat wa alaiha saumu shaharin matar ta ce ma sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu ta rasu kuma ana binta azumin wata guda فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقبينه shin da dai a ce kuɗi ne ake bin mahaifiyarki bayan rasuwanta za ki biya mata wannan kuɗin dukiyar da ake binta kama sai matan da ce na'am zan biya kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa to bashin Allah shi ne ya fi cancantar aliyya kamar yadda za ta biya bashi na dan adam wanda ake bin mahaifiyarki to ai bashin da Allah subhanahu wata'ala yake bin bawa shi ne mafi cancantar aliyya masa a wata riwaya ta Abdullahi bin Abbas annaha qalat ita wannan mata ta ce inna ummi matat wa alaiha mu nazarin mahaifiyata ta rasu amma ana bin ta bashi na azumi na alwashi ta yi alwashi idan allah ya biya mata wata bukata za ta yi azumi ba ta samu damar yin azumi da har dai azumin ta yi a fa'asumu an hashin ina iya azuntar waɗannan kwanaki a madadin mahaifiyata? kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ara aiki law kana ala ummiki faqabaiti da dai a ce ana bin mahaifiyarki bashi na dukiya sai kika biya a kana yu'addi zalika anha shin wannan biyan da kika yi zai isar ma mahaifiyarki zai sauke nauyin bashin da ake binta sai matan ta ce na annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata fasumi an ummi saboda aka sai ki azumi a madadin mahaifiyarki da wannan shine hadisi sahabi na biyu hadisin sahabi na farko shine dai wanda ibn hajar ya kawo a bulugul maram hadisin aisha Allah maka kuke ya kara musu yarda sahabi na biyu shine abdullahi bin abbas wanda hadisan nan da muka karanta sun tabbatar da cewa lallai ana biyan bashin azumi ga mamaci sahabi na uku shine burayda radiyallahu anhu qala baina ana jalisun inda rasulullah burai da ya ce wata rana ina zaune da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da annabi yana zaune iz atathum ra'atun sai ga wata mata ta zo fa qala sai tace inni tasaddaqtu ala ummi bi jariyatin ya rasulullah nayi wa mahaifiyata sadaka na ba ta wata ga baiwa ina da baiwa mai sadakar ita wannan baiwa ga mahaifiyata wa ina ha mata gashi mahaifiyata ta rasu yanzu kala kafin ma ta yi tambayar ta yanar sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Waje ba wajaba ajruki wa raddaha alayki al-mirasu rasu danki na yin sadaka ga mahaifiyar ya riga ya waje ba. sannan kuma gado ya mayar miki da wannan sadakan da kika ba mahaifiyarki ita ta yi wa mahaifiyarta sadaka ka ba ta fiyanga mahaifiyar ta rasu kaga waye kuma zai gaji mahaifiyar ita ce saboda ta yi ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kin samu ladan sadaka sannan kuma gado ya dawo miki da abinci wanda shi ya nuna cewar idan kai sadaka ko kai kyauta ga wani wanda ya zama to akwai gado tsakanin sai wannan mutumin ya rasu dukiyar tana dawowa gare ta ta dawo gare ka amma ba ta fuskar sadaka ko kyauta ba shari'a ce ta halatta maka wannan dukiyar ta fuskar gado saboda haka dan mutum ya yi wa mahaifinsa wata hidima ya gina masa gida ya saya mar abin hawa ya saya masa kaya ya saya mar abinci da sauransu idan mahaifin ya rasu waɗannan ɗawainiyan da za su dawo gare shi ta fuskar gare kuma halarci ba sai matan ta ce ya ina huta na alaiha kawo mu shahararin kuma ana jin mahaifiya ta azumin wata guda a fa'asu mu'anha shi na samu damar in yi azumi a madadinta ya rama maka wannan azumin wata guda da ake binta قال في أمر صلى الله عليه وسلم يتسوني عنه في عزمي أمد الإنسان kala sai mata ta ce inna halarta hujja qat mahaifiyata ta rasu ba ta taba yin aikin hajji ba ya rasulullah afa ahujju anha ko na samu damar in yi hajji a madadinta kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujji anha ki je ki aikin hajji a madadinta sai zama to hadisi ne guda daya amma ya dauki babuka masu yawa ya dauki ilimi mai zurfi wanda wannan yana daga cikin dalilai da suka tabbatar da cewa halal ne mutum ya yi aikin haji ga iyayensa waɗanda ba su samu damar wato sauke farilla na aikin haji ba kafin mutuwarsu babu ke don kayan aikin haji a madadinsu a wata riwaya, ita matan tana cewa azumin na wata biyu ne wato azumin da ake bi mahaifiyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki biya mata sannan akwai riwayar abdullahi bin abbas wanda muka karanta a wannan riwayar abdullahi bin abbas ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mace ba wani mutum faƙala sai ce ya rasulallah inna ummi matat wa alaiha qawmu shahrin mahaifiyata ta rasu ana binta azumin wata guda a fa'aƙobihi anha ko na samu damar da rama waɗannan kwanaki na azumi a madadin mahaifiyata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na amfare ku kala sai yace fa dainul lahi ahqqu an yuqda ai bashi Allah ne yafi cancanta a hadisin yana sahih al-bukhari kitabu sawm babu man mata alaihi qaumun hadisin buraida yana sahih muslim waɗannan hadisai da muka karanta na sahabbai guda uku ga hadisin Aisha wanda ya zo cikin bulugul maram ga hadisin Abdullah bin Abbas mace ta zo ta yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mahaifiyarta ta rasu ana jin ta basu suka na wasu kwanaki na azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini da karamba waɗannan kwanaki na azumi a madadin mahaifiyarta sannan kuma riwaya ta bi ta abdullahi bin abbas wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya mahaifiyarsa ta rasu ana binta ba su sukan wasu kwanaki na azumi inna ummi ma tuqu alaiha mu shahrin azumin wata guda yana cewa ko ya samu damar ya rama waɗannan kwanaki na azumi ga mahaifiyarsa kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am bashin Allah ya cancanta a biya wannan ya tabbatar da cewa namiji yana biyan bashin azumi a madadin mace kamar yadda namiji yana iya yin aikin haji ga mace mace ta yi aikin haji a madadin namiji wannan duk ba laifi gari al'imamun bukari ya ruwaito hadisan da kusan dukkan yana cewa game da hadisan abdullahi bin abbas قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتما كانت شمع النبي إن أمي ماتت وعليها صوم شهر صوم نذر ما هي فيها تارسو أنا بنت باش أزمي نألواش باش أزمي نألواش domin hadisin Aisha da ya zo cikin bulugul maram ba a faɗi wani irin azumi ake bin ita wato wani irin azumi ne za a rama mamaci ba da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya rasu ana bin sa bashin azumi sai waliyinsa ya azumi a madadinsa shine hadisin Aisha amma hadisin Abdullah bin Abbas ya tabbatar da azumin na alwashi akwai riwayar ma da yake cewa wannan matan tana tambaya matat ummi wa alaiha qawmu 15 yawman mahaifiyata ta rasu ana binta bashin azumin kwanaki goma sha biyar a wata riwayar ana binta azumin wata guda a wata riwayar ta abdullahi bin abbas ana binta azumin watanni biyu duk sun tabbata daga abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ya tabbatar da cewa ana biya wa mamaci azumi babu shakka saboda waɗannan hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin aikin haji a madadin mamaci ana biya masa basu suka. inda sabani ya zo shi ne wani irin azumi ne ake biya wa mamaci bai idan ka lura kamar yadda muka ce hadisin aisha da yake bulugul maram ba a nuna ga irin azumin ba man mata wa alaihi saumun siyamun sama anhu waliyu wanda ya rasu ana binta azumi to waliyinsa ya yi azumi a madadinsa wato ya masa azumi wannan hadisin na aisha yana nuna cewa kowane irin azumi ake bin mamaci ana biya masa wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo hadisin saboda hadisin ya game kowane irin nau'in azumi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu amma hadisin abdullahi bin abbas sai ya fassara irin azumi ya fassara wani irin azumi an ce azumin na alwashi ne matar tana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta ta yi alwashi na wasu kwanakin azumi idan Allah ya biya mata bukata za ta yi shi ta rasu ba ta yi azumin ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a biya mata don haka yasa masana hadisi in kana duba shirin waɗannan hadisan kamar ibn hajar cikin fathul bari mujallar hudu shafi gari da cikin kamar al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim juzi na takwas shafi na ishirin da shida yana cewa ikhtalafar ulama fi man mata wa alaihi sawm wajibun min ramadan aw qada'un aw nadhrun aw ghayruhu wanda ya rasu ana jinsa bashin azumi azumin na ramadan ko azumin ramuko ko azumin alwashi ko azumin kafara shin za a rama maka ko ba za a rama ba tabbas za a rama saboda waɗannan hadisi amma shin wani irin azumi ne ake iya rama wanda in shi ne inda sabani ya zo kuma babu shakka dole a samu sabani saboda hadisin aisha bai bambanta ba hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda shine yake cikin bulugun bara. man mata wa alaihi siyamun sama an wa duk wanda ya rasu ana jinsa wasu ana jinsa wani azumi to fa sa ya biya maka shine abin da Aisha ta faɗa amma Abdullah bin Abbas ce azumin na alwashi saboda haka sai malamai suka kashi biyu kashi guda suna cewa hadisin Aisha ya tabbatar da kowane irin azumi ne ake biya wa mamaci kowane irin har na saboda bai bambanta ba man mata wa alaihi siyamun duk wanda ya rasu ana jinsa wani azumi cikin kowane irin azumi ya zama to mamaci ana jinsa za a rama shi ne umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka an samu sabani a nan saboda yanayin hadisan saboda lafazin da suka zo wato lafazin da ya zo cikin hadisan lafazin hadisin aisha yana nuna cewa za a rama kowane azumi har na ramadan har na alwashi har na kafara har na ramuko amma lafazin hadisin abdullahi bin abbas yana nuna azumin na alwashi ne kawai ake biya banda na ramadan banda azumin ramadan banda kuma ramukon azumin ramadan amma azumi na alwashi wannan ana biya wa mamaci kamar na kafara wanda malamai suna cewa za a biya wa mamaci kafaran ko da ta rantsuwa ce ko kuma kafara ta kisa da sauransu al shafi'i al malik al abu hanifa kaga akasarin malamai a tarihi kamar yadda ya cikin waɗannan littafai na sharhin hadisin nan misali fatul bari da magabata al-imam al ahmad al-imam ishaq abu ubaidin duk mazhabobi hudu din nan suna cewa la yusamu anhu illa an-nazru ba za a rama wa mamaci wani azumi ba sai dai na arwashi kawai saboda hamlan lil umumi alladhi ke hadith Aisha ala al-muqayyad fi hadith Ibn Abbas hadithin Aisha ya zo da bayani al-mutlaq al-umum hadithin Abdullah ibn Abbas ya zo da attaqyi ya kayyade irin azumin da ake iya biya hadisin Aisha ya yi bayanin arama azumi ga mamaci amma hadisin abdullahi bin Abbas ya nuna wani irin azumi azumin alwashi kawai saboda ka wancan hadisi ya fassara wannan hadisi magana ta a akasarin malaman suna abin da suka faɗa kenan kuma duk mazhabobin da sun ce haka to amma ga wasu masana hadisi musamman kamar ibn hajar kamar imam nawawi manyan malamai suna ganin ba a fassara hadisi da wani hadisi sai an samu abin da ake kira at-ta'aru sai idan wannan hadisi ya yi karo da wancan sai a fassara wannan da wancan amma matukar kowane da bayaninsa to ba za a fassara wani hadisi da wani hadisi ba walaita bainahuma ta'arudun hatta yujma'a kuma. kuma hadisan ba sa karo da juna don hadisan aisha duk wanda ya rasu ana bin sa azumi to a rama mishi shikenan hadisan abdullahi bin abbas azumin alwashi kadai babu karo tsakanin su illa dai hadisan aisha bai ware wani irin azumi ba don haka yasa aka samu malamai waɗanda suke ganin hadisin aisha ta ƙariru ƙa'idatin amma yana tabbatar da ka'ida ce da ta shafi duk wanda ya rasu ana bin bashi sai an biya shine sannan hadisin Abdullah bin Abbas yana fassara hadisin Aisha ne wato yana yana yana bayyana wani nau'i na azumin da ake biya wa mamaci ba wai iyakar ka bake ba shi sa aka samu cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa dainul a haƙƙo an yi ƙuba bashin Allah shi ya fi cancanta a biya kaga wannan kalmar bashin Allah ya fi cancanta a biya kalmar ta shafi azumin ramadan ta shafi azumin kafara ta shafi azumi na alwashi ai duk ba su suka ne saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashin Allah ya fi cancanta a biya ya nuna cewa da ramadan da kafara da azumin alwashi duka ɗaya ne to amma dai akasarin malaman suna a tarihi abin da suka dauka ke matukar ba azumi na alwashi bane ba za a rama wa mamaci ba wanda ya zo cikin littafin ibn al-munzir kuma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda suke da wannan fahimta daga cikin wanda ke kanin azumin da ake biya wa mamaci azumin da ake iya biya wa mamaci shine kadai na alwashi idan ka dubi sahabbai za ka samu aishan da ta ruwaito hadisin nan abdullahi bin abbas da ya ruwaito waɗannan hadisan su ma fahimtar su kenan ba a rama azumin ramadan ga mamaci sai dai a rama masa azumin alwashi kaga aishan da ta ruwaito hadisin da ya nuna al'umu ya gane dukkan wani nau'in azumi da abdullahi bin abbas fahimtar su ita ce azumin alwashi kadai za a rama kuma kamar yadda muka ce akasarin malaman suna wannan ita ke fahimta su ajma'u ala annahu la yusalla an salatun ah, fa'ita idan aka samu wata sallah da mutum bai yi ba ba a rana mai wannan ittifaka duk malamai sun yarda tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi idan mutum ya rasu bai yi wata sallah ba ba a rana mai sai da ita nema masa gafaran Allah kawai an yi itifaki a kai saboda haka ai sallah ibada ce ta jiki tun da ba a rama wa mamaci ya za a yi kuma azumi wanda shi ma ibada ne na jiki a ce za a rama wa mamaci tun da dai ba a samu nasi daga bakin manzon Allah da ya bambanta ba shi yasa malamai ke la'akari cewa dukkan wata ibada ta jiki ba a rama ta ga mamaci kuma wannan babu kazani a kai za ka yi mamaki wai wani ya rasu ana jin bashin sallah sannan kuma yan uwa su za a rama mishi sallah ba zai yi ba wanda duk ya mutu bai yi sallah ba to gaskiya sai dai alaiwa masa gafara Allah kawai amma babu wanda zai yi sallah amma da jinsa Allah ya kuma babu hujja domin ana samun hujja ne daga wajen manzon Allah shi ne wanda Allah ya aiko shi ya karantar da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa za a rama sallah ga mamaci ba bai taba cewa ba saboda haka duk wanda yake zai rama wa mamaci sallah yana aikin banza saboda abinda manzo ya faɗa shine kada yake zama hujja a wurin Allah abinda wani ya tunaninsa bai taba zama hujja a wurin Allah to haka nan azumi abinda akasarin malaman suna suka dauka ke dan babu abinda ya bambanta sallah da azumi dan dukkan su ibada da yake saboda haka wa man mata wa alaihi sawmu fardin idan mutum ya rasu ana bin sa bashin azumi to shi wannan mutumin ba za a rama masa ba ba za a rama masa wannan azumin da ake bin sa ba sai dai idan azumin na kafara wanda wannan yana littafin fiqhu kamar da kuka ce yana al-mughni mujallal na 4 shafi 400 yana bidayatul mujtahid mujallal na 6 62 Eh, kitabun mabsu mujalla na uku shafin tamanin da tara haka dan alhawi a mujalla na uku shafin dari hudu da hamsin da biyu إذا وجب عليه صيام أيام من نظر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها حتى مات mutum ne ake bin bashin wasu kwanaki na azumin alwashi ko azumin kafara ko azumin ramuko ya rasu bai yi azumin ba kaga wannan ya shafi azumin da ake iya biya wa mamaci saboda idan mutum ya rasu ana jinsa bashin azumi na alwashi wannan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa mutum da yayi ma Allah alƙawari idan ka biya min bukata zan yi azumin kwana bakwai Allah ya biya masa bukata kafin ya yi azumin kwanaki bakwai sai ya rasu ko kuwa mutum da ya buge wani a halin kuskure saboda ka akwai kafara a kansa na azumin kwanaki sittin yi azumin kafara kafin ya yi wannan kafara ta yar kaga wannan bai shafi azumin ramadan ba wannan ya a nan ne malamai suke cewa to ana la'akari da halaye biyu na daya shin ya samu sararin ya biya bai biya ba hatta azumin alwashi din azumin alwashi da bai samu ya biya ba wannan yana daga fahimtar alimam abu hanifa ba za a biya din ba sai an yi la'akari da ya samu sararin da zai iya biya amma ya ƙi biya har ya mutu wato ya mutu kabla in imkanin kafa ya rasu kafin ya samu damar ya biya bai samu damar biya ba Allah ya karbararsa babu sakaci fa in ma ta kabla imkanin kaba'i ta kafa an husfaun wala ka fara ta fi idan ya rasu bai samu damar ya yi ba babu sakaci kamar misali mutum ya buge wani da mota kamar jiya azumin kafara na kansa sai washe gari shi kuma ya rasu kaga babu sakaci a ciki saboda haka wannan azumin ya riga ya faci saboda Allah ba zai kama shi da laifin abin da bai yi shi da gangan ba amma idan ya zama ya yi kafaran nan ba har misali bayan shekara biyu uku za ka samu mutum ana zo ka kafara da biya da wuri ba kaga da gangan ne kenan yaki yin kafara din nan saboda ya samu cikakkiyar dama da zai kafara amma bai yi to a nan shi ma dai tunda ya riga ya rasu kafaran ta faɗi amma kuma wani zai yi a madadinsa wanda suke cewa ko dai a samu daga cikin danginsa wanda zai rama musu kamar yadda zo cikin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuwa ana iya ciyarwa da dukiya a madadinsa wala ya juzu li walihi an yasuma anhu ba'da mauti bayan ya riga ya rasu wannan ita ce fahimtar al-Imam Abu Hanifa illa dai akasarin malamai kamar al-Imam Shafi'i al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa da muka kirga da sahabban manzon Allah kamar Abdullah bin Umar Aisha Abdullah bin Abbas da sauransu suna cewa azumi na alwashi ana rama shi ga mamaci babu wani la'akari da cewar da gangan ne ba da gangan ba ne ana yi matukar mutum ana jin sa bashi na alwashi ya rasu bashi na kafara ya rasu ba a rana amma limamu abu hanifa yana ganin sai an yi la'akari akwai sakaci ko babu to hadisin abdullah bin abbas <clears throat> shine bai madogaro wanda ke nuna cewar ba kowane azumi ne ake rama wa mamaci ba sai dai azumin alwashi banda azumin ramadan akwai wata riwaya ta Abdullah bin Abbas yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka karanta wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawm shahrin mahaifiyata ta rasu ana binta bashin azumin wata guda a aqbihi anha ko na samu damar iraba waɗannan kwanaki na azumi qala ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace na'am فدين الله أحق أن يقضى حديث عن الإمام البخاري جل كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم فكما صحيح مسلم كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت don haka kamar yadda muka ce la'akari da waɗannan hadisai na sahabbai guda uku aisha abdullahi bin abbas da kuma hadisin gwarai da waɗannan hadisai su ne suke nuna cewa ana biyan azumi a madadin mamaci wani azumi ake biya nan ne aka samu sabani hadisin aisha man ma mata wa alaihi mun kama anhu waliyuhu kana mutlaqan wannan da ke dogaro da hadisin aisha suna cewa ai hadisin ya nuna kowane azumi za a rama wa mamaci fa huwa mahmulu ala saumin nazari wa saumin ramadan da azumin alwashi da azumin wata ramadan duk suna shiga hadisin aisha Allah ya kara masa amma akasarin malaman sunna suna cewa la ba a rama azumi ga mamaci illa dai azumi na alwashi li'anna nazara iltizamu fi dhimma bi manzilati dayn domin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashin Allah ya cancanta a biya to sai mu duba a tsakanin azumin ramadan da kuma azumin alwashi wanne ne bashi azumin ramadan ba ba shi gani ibada ce da aka farlanta akan musulmi ba ba shi gani amma azumin alwashi ba ba shi kai ne ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah idan ka biya min bukata zan maka kaga kai ne kai alƙawari saboda haka sai Allah yake bin ka bashi amma azumin ramadan ba bashi gani azumin ramadan ibada ce wajiba akan kowa idan mutum ya rasu ta faɗi saboda ka Allah bai ka bashi na ibada sai dai ibadar da ka dora ma kanka kaga wannan shi yake bambanta azumin alwashi da kuma azumin ramadan wanda kamar yadda yazo zo cikin hadisin Abdullah bin Abbas kuma wannan shine abin da ita kanta Aisha take riko da shi Allah ya gara mata yarda da kuma Abdullah bin Abbas da ya rawaito hadisin wa huwa marwiyun an Sa'id ibn Jubair daga tabi'ai malamai da yawa cikin su akwai sai ibn jubair har su al-imam ahmad bin hanbal al-imam shafi al-imam malik in ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya ilam al-muwaqqi'in a mujallar na hudu shafin da ibn al-qayyim al-jawziya ya warware gardamar duk da cewa gardamar ba ta da tsawo da zarar ka fahimci bambancin fahimta biyu din nan za ka gane abu ne mai sauki ibn qayyim jawziya ya tabbatar da cewa lallai azumi ramadan babu hujjan arama shi ga mamaci ko ba shi kadai bane malamai da yawa la'akari da waɗannan hadisai da kuma duba tarihin manzon Allah da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai an yi ta mutuwa zamanin manzon Allah an yi ta rasuwa kafin annabi ya rasu sahabbai da yawa sun riga shi da rasuwa kuma labudda za a samu waɗanda sun mutu ana biyu su ba su suka na azu musamman dai mata dan mace yana da wahala ta gama a ramadan ba tare da ta samu wasu kwanaki da ta sha ba saboda al'ada yanzu mace-macen da aka yi ta yi manzon Allah yana da rai ba a taɓa samun tarihin sahaji guda ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rama masa azumi dan ya rasu bibiya wasu kwanaki na ramadan ba a taɓa samu a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan tarihin sahabbai su kansu ba a taba samun mutumin da ya rasu ana jin sa bashi azumin ramadan sannan manzo Allah yake a biya ba ba a taba samu ba wannan hadisi na Aisha duk da cewar ba a ayyana azumin alwashi ba baya nuna cewa har da azumin ramadan saboda hadisan Abdullahi bin Abbas akwai dalilai da yawa da malamai suka yi sannan akwai wani hadisi ma na abdullahi bin abbas wanda har yau yana karfafa haka akwai wani babban sahabi da ake kiran sa sa'ad bin ubada babban sahabi cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam mazaunan madina sa'ad bin ubada sa'ad bin ubada istafta rasulullah abdullahi bin abbas ya ce sa'ad bin ubada ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa inna ummi matat wa alaiha nasrun mahaifiyata ta rasu sannan akwai azumin alwashi a kanta fakala sai manzon Allah ya ce masa ikbihi anha ka biya maka kaga bayan waɗancan labarai da Abdullah bin Abbas ya kawo shi ma hadisin yana sahihul bukhari kitabul wasaya babu ma yustahabbu liman tuwfiya fuja'atan an yatasaddaqu anhu wa qaba'un wa qaba'in nuzur an al-mayyit hadisin yana sahihu muslim kitabun nazari babu al-amr bi nazari to kaga wannan ya zama hujja da take nuna cewar azumin dai na alwashi ne kawai an samu sahabi yi tambaya ga annabi sallallahu mahaifiyarsa ta rasu ana bin ta bashin azumi na alwashi amma ba taɓa samun wanda ya zo yake ya rasulallah an mun rasuwa ana bin bashin azumin ramadan sai manzo Allah yake ka biya babu saboda haka in ma ka samu hadisin da ba a ayyana ramadan ba to waɗannan hadisai suke fassara irin azumin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya kai musamman musamman babu wanda ya fi mu sanin ma'anar hadisin manzon Allah fiye da waɗanda suka rawaito shi Aisha Abdullahi bin Abbas saboda magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi mu fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta rawaito wannan hadisin wanda ke cikin bulugul maram Abdullahi bin Abbas da ya rawaito waɗannan hadisan sai ya zama su kansu fahimtar su ita ce idan mutum ya rasu ana bin sa bashin azumi inda na alwashi ne to za a biya masa wanda ya zo daga abdullahi bin abbas a hadisin yana sunanun nasa'i da kuma sunan tirmidhi yana kitabu sau hadisin abu bin abi rabah an ibn abbas qala abdullahi bin abbas yana cewa la yusalli ahadun an ahadin kada wani ya yi ma wani sallah kada wani ya yi ma wani sallah wala ya tsumu ahadun an ahadin kuma kada wani ya yi ma wani azumi walakin ya tsu'imu an kuma kana kulli yaumin muddan min himfon sai dai idan mutum ya rufe ana jinsa azumi sai a ciyar masa a ciyar da mudu ɗaya a madadin kowace rana mudu ɗaya a madadin kowace rana amma ba wai a rama masa wannan ranan ba idan misali kwanaki bakwai ake bin sana azumi da kaga za a cire nabi guda bakwai mafi inganci shine zama mudunnabi bibbiyu kamar yadda zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 25 shafin 269 wato rabin sa'i a auna rabin sa'i a madadin kowace rana wannan shine fatawar abdullahi bin Abbas sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito waɗannan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wani yayi ma wani sallah kada wani yayi ma wani azumi jin mamaki zaka samu wani ma yana kai mai rai azumi ko saboda ana jin ta kafara saboda haka sai ya shi na kwanaki bakwai ko takwas wanda kuma babu hujja a kai duk ibadar da mutum ya wanda ba shi da hujja a kanta ba shi da lada abdullahi bin abbas ya ba da fatawar haka kuma hadisin ya inganta mawqufun ala ibn abbas kamar yadda yake cikin sharh qahawiya biyar da haka nan al-imam malik cikin litafin muwaffaq kitab as-sawm kitab as-siyam bab an-nazr fi as wa siyam ala al ya kawo hadisin abdullah bin abbas haka nan yana sunan kubra na imam al-bayhaqi al-imam malik yace balagahu anna abdullah bin umar kana yaqulu abdullahi bin umar kamar yadda abdullahi bin abbas sai ba da fatawar haka kada wani ya yi ma wani azumi kada wani ya yi ma wani sallah haka nan abdullahi bin umar shi ma kana ya kuma yana cewa la ya sumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin kada wani ya yi ma wani sallah kada wani ya yi ma wani azumi da aka dole ne mu tashi tsaye mu kula da ibada da zarar ka mutu shikenan abin ba maki za ka samu mutum ba shi da lafiya sai ce sai ya warke sannan zai rama don ya wuce ba tun da wani ba zai rama maka ba ko ya rama ba za a karba ba matukar mutum yana da hankali bai kamata ya bar sallah tun da an maka sauki idan ba ka iya alwala sai mama idan ba ka iya sallah a tsaye ka yi a zaune idan a zaunan ma ba zai yi ba a kwanci sai a yi amma batukar kana da hankali bai kamata a ce ka sallah wannan shi ne abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abdullah bin umar yana faɗa abdullah bin abbas shi ma haka nan yace eh, akwai littafin ibn hajar at-talqis al-habir a juzu na biyu shafi ɗari kudu da hamsin da hudu ibn hajar ya kawo labarin abdullah bin abbas fatawar da ya bayar ya kawo labarin abdullah bin umar fatawar da ya bayar shi ma akan cewar ba a ma wani sallah ba a biya ma wani arziki yana al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq yana kitabul wasaya riwayar nafi'u an ibn umar qala abdullah ibn umar yace la yusalliyanna ahadun an ahad wa la yasumanna ahadun an ahad kada wani yayi ma wani sallah kuma kada wani yayi ma wani azumi walakin idza kunta fa'ilan idan ya zama dole sai ka yi wani abu saboda ka taimaki ɗan uwanka da ya rasu ana jin sa bashi abdullahi bin umar yake ta saddaqta an aw ahdaita kai mar sadaka in dai kana son ɗan uwa ya samu wani abu daga wurin ka saboda taimako bayan rasuwan shi to abin da ka iya yi kawai ne sadaka kaga idan mutum ya auna rabin sa'i ya bayar a madadin kowace rana sadaka ce ga mamaci kuma Allah zai karba shi ma hadisin abdullahi bin umar ya inganta kamar yadda ya cikin nasbun raya mujallar na uku shafi na 35 Ibn abdulbarri a kitabul istirkar sharhin muwafa mujallar na uku shafi Ya ce amma salat game da sallah mutum ya rasu a masa sallah <clears throat> Ya ce ijma'un min al-ulama duk malaman suna sun yi ittifaqi annahu la yusalli ahadun an ahadin farban alaihi min wala sunnatan wala taqawwa duk malaman sunna ibnu abdul bari yana sharhin muwaffa yana sharhin hadisin abdullahi bin umar wanda al-imam malik ya abdullahi bin umar ya babu wanda zai ma wani sallah babu wanda zai ma wani azumi shine sai ibnu abdul bari ya ce to duk malaman sunna sun yi ittifaki Salla. ta ko ta nafila ka ce za ka yi ta ga wani ɗan adam la an hayyin wala an mayyitin mai rai ne ka yi masa sallah matacce ne ka yi masa sallah aikin ba za ka ke ka wahala kanka don kuwa ladan bai isa gare shi to ka وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم احد في حياته عن احد haka nan mutum yana da rai ka taya shi azumi nan ma malaman suna sun yi ittifaki gaba ɗaya yace wa hadha kulluhu ijma'un la khilafa fi wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malaman suna akai akan cewa in dai sallah da kuma azumi bai yiwuwa kai ma wani azumi idan mutum yana da rai bai yiwuwa kai ya isa gare shi wani azumi ne aka yarda zaka iya yi ga mamaci shine azumi na alwashi inda aka samu sabani wasu na ganin har ma azumi na ramadan za a iya yi wa mamaci saboda wannan hadisin na bulugul maram hadisin aisha Allah ya kara masa yarda amma idan mutum yana da rai a maka azumi wannan babu hujja a kai malaman sunna gaba sun yi tafaki a kai to sannan akwai hadisin da aka samu daga aisha annaha su'ilat ita ma an mata tambaya aisha da tarwaito hadisin an imra'atin matat wa alaiha saum wata mace ce ta rasu kuma ana jin bashin azumi kala sai aisha ta ce an anha a ciyar da abinci a madadin waɗannan kwanaki wato ga ita wannan mata amma kada a rama da aisha ita take faɗin haka wannan haka da ta ce ita ma tana cewa la tasumu an mauta ku. in kada ku yi azumi a madadin mamatanku wa afimu anhum amma ku ciyar da abincin a madadin su kaga yanda abdullahi bin abbas ya faɗa yanda abdullahi bin umar ya faɗa yanda aisha ta faɗa wanda waɗannan hadisan in ka duba littafin muwaffa littafin sunan kubra na al-imam al-baihaqi duk surwaito ga hadisan abdullahi bin abbas qala fi rajulin mata wa alayhi ramadan abdullahi bin abbas wani mutum ne ya rasu ana bin sa bashin azumin ramadan kwanaki talatin sai abdullahi bin abbas ya ce yi ƙwa'amu an salatu na miskina za a ciyar da talakawa talatin inda za a talakawa talatin a ciyar da su abinci lokaci guda su koshi su tashi shi wanda yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq da kuma as-sunan kubra na al-Imam an-Nasa'i la yasunu ahadun an ahadin yana da tahir muwatta ibnu hajar akan haka yayi magana karkashin sharhin waɗancan hadisai da al-Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Fathul Bari a mujallar mutum shafi ne da 94 a nan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana izini za mu iya yin azumi ga mamaci me muke fahimta muna fahimtar azumin nan akasarin malaman suna abin da suka ce azumin alwashi shi ke amma duk wani azumi banda na alwashi me za mu yi wannan ya zo fatawar abdullahi bin umar fatawar abdullahi bin abbas fatawar aisha me za mu yi idan dan uwa yaro ana jinsa bashin azumi sai dai a ciyar da abinci a madadinsu amma ban da sallah idan mutum ya rasu ana bin shi salloli ba a ciyar da komi sai da a tashi neman gafaran Allah illa iyaka saboda ka ba za a ce a kawo buhu talatin saboda shekara guda bai sallah ba a babu wannan amma azumi ba za a ciyar ya ake ciyarwa kaga abdullahi ibn abbas yake a ciyar da mutum daya ya koshi a madadin kowace rana hadisin wata riwaya ta abdullahi ibn abbas yana cewa a ba da mujunnabi ɗaya na hatsi tana yi wa mujunnabi daya a zamanin sa yana kusa da mutum guda amma a yanzu ina ga zai yi yaƙo mafi dacewa shine abin da ya faɗa cewa a ciyar da talakawa adadin kwanakin da bai samu damar yin azumi ba misali idan kwana kwanaki goma sha biyar ne sai ka sa matar ta dafa abinci wanda zai eh, a yi take away goma sha biyar Ai take away goma sha biyar ɗin da hali a ƙara da ruwa sai ka je ka raba wa talakawa guda goma sha biyar ka gama shi ne mafi sauki ya fi dacewa a kan ka ba da mutun nabi saboda in ka ba da mutum nabi ya mutum zai da shi ka ganin masu ya nemi kudin kurfe da nika mafi sauki shine ka bashi abincin da kafe wanda abdullahi bin abbas ya faɗi haka aisha ta faɗi haka abdullahi bin umar ya faɗi haka to sai dai hadisin Aisha din nan karshen sa akwai wata magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fama anhu waliyu idan mutum ya rasu ana bin sa bashin azumi na alwashi sai waliyinsa ya masa azumi waye waliyinsa mai ake nufi da waliyi ana nufin na kusa da kai nan malamai sun fassara abin kashi uku wanda yana cikin fatul bari المجيد لذلك يختلف في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وليه من ظهر الله يقول ولي شي زي رام شي زي رام ندايا أنا كيوا كل قريب duk wanda yake da kusanci da kai duk wanda yake da dangantaka da kai to waliyin ka don ma'anar waliyyi shine mai jibintar ka ya nuna cewar ba dole ne sai ƴaƴanka ba kamar misali kanin ka ma yana iya rama maka wannan azumi wannan azumi na alwashi ne kalma ta waliyi tana daukan ma'anar kullu qaribin ilayka duk wanda ke da kusanci da kai na biyu kalma ta waliyi tana ɗaukan ma'anar alwarisu khafatan mai gadon ka kawai saboda ka idan mutum ya ya bar ƴaƴa ya bar ƴaƴa da ya haifa yana da yara ko yana da mata waɗanda su ne masu gadonsa idan ba shi da yara akwai waɗanda za su yi gadon shi to duk wanda ke cikin masu gadon wannan mamaki su ne waɗanda za su rama masa azumi saboda kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa waliyu waliyinsa shi zai rama masa azumi wakila aqaba sai mataki na uku malamai suka ce duka dangi kamar misali kawunka ko dan kawu ko babba da dan babba waɗanda suna cikin dangi idan an samu babbanka ya rama maka wani azumi ya wadatar karkashin al'afa ba amma daga cikin fahimta kashi uku din nan waye waliyi wanda zai rama azumi ga mamaci fahimta ta farko duk wani dangi wanda ke da kusanci da kai wanda ke da kusanci da kai ko da baya cikin magadanka na biyu wanda ke da gadonka a bayan rasuwarka na uku dangi gaba ɗayan ko da bai da kusanci da kai yana nesa amma dai kun hada jini da shi wanda shi ake kira dangi waɗannan mutane kashi uku dukkan su suna shiga ƙarƙashin wali a nan sai malamai suka ce na farko ya fi inganci menene na farko shine alqarib na kusa da kai ko da baya cikin masu ka na kusa da kai ko da baya cikin masu ka kamar matan nan da ta yi tambaya cikin hadisai da muka karanta tana tambayar mahaifiyarta ta rasu shin ya rasu lallahi irama azumin na a madadinta kaga uwa ce ta rasu manzon Allah ya bada izini ga ya karama azumi mai ita mahaifiyarta wanda ya nuna cewa mai gado ke illa dai abinda malamai suke gani bai takaita gare ta ba ko da a ce mutum ya rasu yana da yara waɗanda ke iya gadonsa babbansa yana iya rama masa azumi wato bai zama to da ba wanda shine fahimtar al-Imam Bukhari in ka dubi littafin yanda ya tsara hadisai din yana gwada cewa ba dole bane sai mai gadon mutum shine zai rama masa azumi ko wani dan uwa yana iya ramawa saboda me yasa aka ce ko da dan uwa yana iya ramawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar bashi idan aka ce kalma ta bashi ai bashi ba dole ba ne sai ɗanka ne zai biya maka ko da wani na nesa ne ya biya maka yana wadatarwa amma abinda aka fi so shine ne zama to ƴaƴanka masu gadonka su ne za su biya waɗannan kwanaki na azumi waɗanda ake bin mamaci wanda wannan shine fahimta mafi inganci ba dole ba ne sai mai gadonka zai biya maka azumin da ake bin ka na alwashi idan azumin ramadan ne fa fatawar waɗannan sahabbai abdullahi bin abbas aisha abdullahi bin umar ba za a rama azumin ba idan mutum ya rasu ana jin bashin azumin ramadan abin da za a yi wato sai a yi lissafin kwanakin a ba da a ciyar da talakawa abincin da zai wadace su illa iyaka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله زم شغباجي نقبا إن شاء الله باب صوم التطوع بابي لمدى أزم النافلة وما نهي عن صومه فقال دا أكهانا يوم أشمسه وما نهي عن صومه wato da abin da aka hada yin azumin sa an abi qatada al ansari radiyallahu ta'ala anhu an ka ko hadisin daga abu qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su'ila an sawm yawm arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa tambaya game da azumin ranar arafa فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية أظن ranar ranar arfa a dalilinsa Allah yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da ta saura saboda haka azumin yana da falala yukaffiru sanatal mawiyata wal baqiya yana kankare wa mutum zunubin shekarar da ta wuce da kuma wacce take eh, ta saura wato ta yanzu wasu ila an saumi a ashura kuma an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam tambaya game da azumin ranar ashura goma ga watan al-muharram shi ne ranar ashura قال تعالى صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية wannan azumin yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wasu ila an kauni yawmin isnai an masa tambaya game da azumi na ranar litinin kala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake zaka yawmun wulidtu fihi wannan ita ce ranar da aka haife ni a cikin ta wa bu'istu fihi kuma a cikin ka aka aiko min manzanci mun aka bani wato annabci aw unzila alayya fihi ko ko a cikin wannan ranar aka saukar min da wahayi kaga ya nuna cikin ranar litinin aka ba wa manzon Allah manzanci shine bu'istu an aike ni idan aka ce an aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufi an bashi manzanci ya zama manzo amma idan aka ce an saukar da wahayi gare shi bai nuna an bashi manzanci ba an bashi shi annabci saboda annabci sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala gare shi amma manzanci ba ya isar da sakon ga wasu mutane saboda sai idan ce bu'istu fihi an aike ni a cikin ranar litinin yana nufin an ba ni sako zuwa ga mutane an ba ni manzanci zuwa ga mutane a ranar litinin idan ya ce unzila alayyafi an saukar min da wahayi yana nuna cewa an ba shi annabci a ranar litinin wato ranar litinin tana da falala rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadithin yana kitabu siyam babu sihbabu siyam salatati ayyam min kulli shahrin kuma kamar yadda ibn hajar ya kawo a nan ba haka hadisin ya zo a cikin sahihu muslim ba ya jirkita yadda tsarin magana ta zo hadisin yana da tsawo ana bi ka tada al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an sawmihi an yi tambaya ga annabi game da azumin yana cewa su ila an sawmi yawmaini wa ifar yawmin an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam tambaya shin mutum yana iya azumin kwanaki biyu ya ajiye rana ɗaya ka jera kwana biyu kana azumin nafila sannan rana ta uku ka huta rana ta hudu da ta biyar ka yi azumin nafila ta shida ka huta ka rinka yin biyu kana tsallakewa kwana guda aka yi wa annabi tambaya akan wannan tsari na azumi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man yudhiku zalika wa zai iya haka kenan wannan amsar da annabi ya bayar tana nuna ba a son haka saboda ya ce wa zai iya haka din duk da cewa akwai wanda zai iya amma alama ce da take nuna manzon Allah ya kyamaci haka din baya son a ce ka yi azumin kwanaki biyu ka huta na rana guda ka sake yin kwanaki biyu ka huta rana guda wasu ila an saumi yaumi wa ifari yaumain to sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah to ina ka kuma mutum ya yi azumin rana guda sai ya huta rana ko biyu misali idan ka yi gobe sai ka huta jibi da gata sai kuma ka sake ka sake hutawa kwanaki biyu in ka yi kwana guda sai ka yi hutun kwana biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma yake laita anna allah qawwana li zalika ina ma a ce Allah ya ba mu karfin jure haka kaga wannan amsar ta annabi ta nuna yayi sha'awar haka ne sabanin wancan tambaya ta farko kamar babu laifi ka riga yin azumin kwanaki biyu kana hutawa kwana guda ka jera biyu ka huta kwana guda babu laifi wasu ila an fauni yaumin wa ifari yaumin sai aka nasu tambaya ta uku ya rasulallah ina ga azumin rana guda a ajiye rana guda idan an yi yau a huta gobe jibi a yi gata a huta قال كان النبي صلى الله عليه وسلم mu a أبي داود عليه Salam. wannan shi ne tsarin azumin dan uwana annabi dawud alaihi salam kala sai aka ce wasu ila an sauni yau mai ya rasulullah ina da azumin ranakun litinin litinin kawai mutum da ya azumi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yau mun wani walitu ne ranar da aka haife ni a cikin ka kenan wa yau mun bu'ithu ranar da aka aike ni da manzanci kenan أو أنزل علي فيه فوق رانة أكثر من منها وهي قال بيتي فقال صوم ثلاثة من كل شهر ثم ذا الله يدتي تنبري تقبل بدا بياني من ذا الله يتي أي أظن فانتي أكو أكو الوتا ورمضان إلى رمضان صوم صوم الدهر wato ya zama to idan mutum yana hakan kamar azumi ne na shekara guda saboda mutum yana samun lada ninki goma misali idan kana azumi kwanaki uku a kowane wata kamar ka yi azumin watan ne gaba ɗaya ka saboda ladanka ninki goma kamar wata guda ne idan aka ka jera yin azumin zuwa wani ramadan duk kowane wata za ka yi kwana uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake son muskahari shekarar gaba ɗaya ka ɗauke ta kana azumi kenan to nan dai aka yi wa annabi tambaya game da azumin arfa kaga sai a ƙarshe ne arfan ta zo da ya zo a bulugul mara fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya ladan azumin arfa yana kankare zunubin wato shekara da ta wuce da wacce ta saura Kala wasu ila an sawmi yawmin ashura ranar ashura fa fa qala sai ce yukaffiru sanata al-madiya ladan ta yana kankare zunubin shekara da ta wuce ka duba lafazin yanda ya zo a muslim ya bambanta da yanda ibn hajar ya kawo cikin bulugul mara illa dai waɗannan hadisai wato suna tabbatar mana fadalan waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana tunda shi da kansa ya faɗa kaga ya nuna azumin sai yana da kyau to ina ga tambayar da aka yi masa azumin ranar litinin sai manzon Allah ya ce ranar da aka haife ni kenan to wannan ya nuna kenan kai ma idan an haife ka asabar sai ka ware asabar ka ringa azumi la babu akwai bambanci tsakaninka da manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wa bai aiko manzon Allah ba face zama rahama ga duniya haihuwar manzon Allah daban ce da haihuwar wani dan adam saboda haka babu wani sahabi da ya taba kamanta wannan din saboda shi ya hada abubuwa guda uku cikin amsar nan ka lura da kyau shi yasa babu wani sahabi da ma yayi wato kokarin ya mai da ranar haihuwarsa shi kansa ya zama ranar azumi saboda abu uku annabi ya hada ka dubi hadisin da kyau ranar da aka haife ni kenan ranar da aka saukar min da manzanci ko ranar da aka bani annabci abubuwa uku din nan ka hada su idan an haife ka a ranar an baka manzanci ba a baka ba a baka kuma an dabci ba saboda haka babu wani sahabi da ya taba ware ranar haihuwar shi kansa saboda mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga duniya gaba daya ka ita ce wannan to ka dace da sunnar manzon Allah to haka ba wai za ka yi azumin nafila ne kawai ranar litinin ba ana son ka hada da niyyar yi azumin saboda godiya ga Allah rana ce da Allah ya wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam rana ce da aka haifi manzon Allah wato saboda daraja saboda kyautar da Allah subhanahu wataala yayi mata idan da za ka yi da wannan niyyar baka saba ma sunan manzon Allah amma ba wai ka ware naka ranar ana magana ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ranar litinin illa iyaka don haka yasa wajibi ne mai hatara bayanin yana cikin fatawa latna mujallad bi shafin 260 hadisi na gaba وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فأنكره حديثنا عند أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يشي من صام رمضان وند يأذن رمضان ثم أتبعه ستا من شوال سيب بايا رمضان دفانكي شدة yana azumi a watan shawwal kana ka siyamid dahari yana kasancewa kamar azumin shekara guda ne shi ma ladansa kamar azumin shekara guda ne wannan shi ya sa malamai ke cewa azumin sittu shawwal yana daidai da azumin kwanaki uku a kowane wata a shekara saboda ladansu ɗaya ne domin wancan hadisi da muka karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah yana cewa sawmu salasatin min kulli shahri ko da yake lafazin bai zo cikin bulugul maram ba amma hadisin guda ɗaya ne ibn hajar bai karanto hadisin har zuwa gurin ba manzon Allah yake sawmu salasatin min kulli shahri kai azumin kwanaki uku a kowane wata wa ramadan ila ramadan wato manzon Allah yana nufin in ka jera har zuwa ga wata ramadan daga wannan ramadan zuwa wata ramadan kowane wata kana azumin kwana uku sai maza Allah ya ce saumu dahar kamar ka shekara ne kana azumi to wannan hadisin kuma na sifi shawwal fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai azumin kwanaki shida a watan shawwal kadai kana ka siyami dahar kaga ya nuna cewa da wanda yayi kwanaki shida yana azumin nafila a watan shawwal da wanda kowane wata zai yi azumi na nafila kwana uku ladan su ɗaya ne babu bambanci saboda haka yasa azumin cikin shawwal ya tsara azumin kwanaki uku a kowane wata ta wajen lada rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim yana kitabu siyam babu istihbab sawmi sittati ayyamin min shawwal ittiba'an li ramadan kuma wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi yana kitabu siyam kitabu sawmi sittati ayyamin shawwal haka nan al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a babu ma ja'a fi siyam sittati ayyamin min shawwal al-Imam Tirmidhi yace hadisin yana da kyau lafazin al-Imam Tirmidhi man qama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fadhalika siyam ad-dahr wanda ya azumi ramadan sai ya bi bayan ramadan da kwanaki shida na watan shawwal yana azumin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azumi ne na shekara guda haka nan al-imam ibnu majah ya rawaito hadisin nan yana babu siyam sittati ayami min shawwal lafazin al-imam ibnu majah man sama sittata ayami ba'da al-fitri ba'da al-fitri saboda haka ya gama ya ya gama hukunci akan yau kire ake azumin sittin shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace idan kai azumin kwanaki shida a bayan ranar idi cikin wato shi yasa malamai suka ce da a ce za a yi idi yau gobe ka tashi da azumin sittin shawwal ta dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi da kansa ya faɗa man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr dan mutane na kuskure ya ce a ba za ka yi azumin nafila ba a bayan ranar idi sai an samu kwanaki uku suna hada azumin eh, suna hada ranar idul fitri da idul adha suna daukar su ɗaya ne alhali ba ɗaya bane ranar babban sallah ita ce take da ayyamu tashrik waɗannan kwanaki guda uku waɗanda manzon Allah yake su ma ranaku ne na buki ranaku ne na idi amma karamar sallah rana ɗaya ce da ta wuce an gama sai ka ci gaba da azumi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr kana tamama sana man ja'a bil hasan falahu ashru amsalika idan kai azumi kwanaki shida a bayan ranar idi to kamar ka cika shekara guda ne kana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar duk wanda ya zo da abu mai kyau guda ɗaya zai samu lada ninki goma na abin da ya aikata ثم وردنا حديثي إن أظهر من ست شوال مثلا حديثي دسين إنجل تاشي الإمام ابن هبان الإمام ابن قزيمة يانا صحيح ابن قزيمة باب فضل اتباع صيام رمضان بستة ستة أيام من شوال حديث ينا صحيح ترجيب أخير رواية وين ما لم يكاو إن كادوبا مجلد نفر كشاف من دريبوتو دا الإمام النووي يا شرح حديثنا wato sharh sahih muslim yana juz'i na takwas shafi na Ya yace wannan hadisin fihi dalalatun sariha li madhhab ash-shafi'i wa ahmad wa Dawud, wa muwafiqihim fi istihbab sawm hadhihi as wannan hadisi hujja ce da take nuna lallai azumin kwanaki shida a watan shawwal sunnar manzon Allah ce ba ka'ida bane sai an ce maka annabi yayi idan annabi ya faɗa maganar manzon Allah ta fi ƙarfi akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan yake ku yi kaza to ba a buƙatar kuma a samu shin ya taɓa yi ba ai ya ce ku yi tunda ya ce ku ya riga ya isar ba lallai bane ka sani ya taɓa yi ko bai taɓa yi ba al-imam Ahmad da sauran malamai su al-imam Shafi'i duk sun tabbatar da cewar azumin sitti shawwal sunnar manzon Allah ce amma al malik da al abu hanifa su suna karhanta azumin siti shawwal wanda ya zo cikin littafin muwatta ki kana da littafin za zaka gani al malik yana cewa mara ra'aitu ahadan min ahli ya ilmi muha ni ban taba ganin wani masani a garin madina yana azumin siti shawwa ba saboda haka yasa yana ganin makaruhi li Allah ya zanna wujubahu saboda idan jama'a suka ci gaba da azumin titi shawwal to za a rika zaton shi ma azumin farilla ne kamar ramadan saboda ka bambanta ramadan da dukkan wani azumi na nafila idan an hada ramadan da azumin nafila to yana iya rikitarwa ga bakauye ko jahili ya dauka ko tun daga ramadan din sai an kara da sitti shawwal kafin ake gama azumin farilla shi na imam an-nawawi yake na idza sabatati sunnah idan aka ce sunnar manzon Allah ta tabbata la tutraku litarki ba'dhin nas ba a bare riko da sunnar manzon Allah don wasu ɗaiɗaikun mutane sun yi watsi da ita don wani mutum bai yi riko da sunnar manzon Allah ba za ka ce ba zan yi ba Allah bai turo maka malik ba waye turo maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace au aktarihim aw kullihim laha ko da duk duniya za su yi watsi da sunnar manzon Allah al-imam an-nawawi yace idan dai ka tabbata to kai riko da ita ka daina ma daga ido kana kallon wani malami ne ya riko da ita saboda babu wani malamin da Allah yace zai tambaye ka akan ka matukar sunna ta tabbata kai riko da ita wa qawluhum cewa da suke kad yuzannu wujubuha idan aka ce ana yin azumin sittu shawwal ai jahili zai dauka sattu shawwal wajibi ne Shi shine sai yace to ina ga azumin ranar arfa da ranar ashura wa gairi hamil saumil mandu waɗannan azumi kuma na nafila fa ai idan aka ce wato fitu shawwal jahili zai ɗauka, shi ma farilla ne to hatta azumin ranar arfa azumin ashura don dukkan su nafila su ma kenan jahili zai ɗauka wajibi ne wanda ba hujja ba ce saboda haka yake cewa wal afdal an tusamu sitta mutawali kuma wannan hadisin yana nuna mana mafi dacewa shine ayi azumin kwanaki shida din nan a jere saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar ta take ishara summa atba'ahu wannan kalma atba'ahu sittan manzo Allah ya ce wanda ya azumci Ramadan sai ya bi shi da kwanaki shida kai la'akari da lafazin yana maka ishara da cewa ana so kai a jere wanda ya yi a jere ya fi ɗaukan lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wanda ya rarraba fa in farraqaha aw akharaha an awa'il awa'il shawwal ila awakhirih amma da za ka rarraba din ko kai wasu a farkon wata wasu a tsakiya wasu a ƙarshe ko kuma ka bari sai ƙarshen shawwal sannan ka yi azumin fitu shawwal sannan duk bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yana nuna dai an dace da umarninsa don haka yasa ya ce hasalat fadilatul mutaba idan ma mutum bai yi su a jere ba to ya dai a watan shawwal kaga kamar ya jere li'annahu yasduqu annahu atba'ahu sittan min shawwal saboda lallai yayi kwanaki shida a wani wata a shawwal saboda haka kamar ya jera din ne amma mafi dacewa wato shine ka jera kwanakin idan hakan bai samu ba zai ji bane wato wani abin da ya kamata mu zure da shi azumin shawwal eh, siddu shawwal bai takaita ga hadisin abu ayyub al-ansari ba ba shi kadai ya rawaito hadisin ba akwai hadisin jabir bin abdullah wanda yana al-musnad imam ahmad jabir yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa man sama ramadana wa sittan min shawwal faka annama samat sanata kullama wanda ya azumi ramadan ya kara da kwanaki shida a watan shawwal to kamar yayi azumin shekarar ne gaba ɗayan wannan shine hadisin jabir kuma akwai hadisin sauban an rasulillah sauban ce shi ma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana wa sittata ayyamin ba'da al-fitr wanda ya azumi ramadan ya ƙara da kwanaki shida a bayan ranar idi kana tamama sana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda hadisin yana sunan ibn majah babu siyam sittati ayami min shawwal hadisin sauban kaga ga hadisin jabir ga hadisin eh, wato sauban kuma hadisin yana sunan nasa'i da kuma littafin al-imam ad-dari to kuma akwai hadisin abu huraira shi ma ya ruwaito hadisi game da fitu shawwal wanda yana da tafi hilatul auliya na abu nu'ayn yana musnadul imam al-bazzar kuma yana kitabul awsat na al-imam al-tabarani al-mu'jam al-awsat sannan akwai hadisin abdullah bin abbas wanda shi ma yana al-mu'jam al-awsat na al-imam al-tabarani kuma akwai hadisin al-bara bin azib wanda yana as-sunan ad dar al-qutni kaga sahabban suna da yawa wannan suka azumin falalan azumin fitu shawwal ba wai wannan hadisin ne kadai ba saboda haka yasa manyan malamai a tarihin masabar malikiya suna ta kokarin kare al-imam malik kamar misali ibnu abdul barri dan babu kamar sa a tarihin masaba ta malikiya babu kamar ibnu abdul barri ta wajen rubuce-rubuce da bayanin hadisai da maganganun al-imam malik Allah madaukake musu rahama a littafin al-istizkar a mujallal na shafi gari uku da 80 ibnu abdul barri yana kokarin ya kare al-imamu malik yace lam yablugh malikan hadithu abi ayyuba ala annahu hadithul madani hadisin abu ayyub al-ansari bai iso ga malik ba kuma gashi hadisi ne da aka rawaito shi a garin madina wani abin da ya kamata mu sani shi al malik bai yawo a duniya don neman ilimi ba Allah yakan ba wa mutum ilimi ko da bai yawo ba daga cikin misalan waɗanda Allah ya ba su ilimi ba su yawo ba a al-Imam mali Madina aka haife shi Madina ya girma Madina ya karatu Madina ya rasu Allah ya masa rahama to saboda haka don al-Imam Malik ya ce shi bai sani ba ai baya nuna iya sunna iya ilimin al-Imam Malik bare kuma wanda bai bai barin gari ba shine ibnu Abdul Barri ce. hadisin bai iso ga al'imamu malik ba bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun warwatsu a duniya wannan abu mun sha faɗansa wasu suna makka wasu madina wasu suna misra wasu kuma sun tafi sham sun rarrabu wasu suna kasar iraq kamar misali sai suna bin abi talib don haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsaya a gari guda ba idan kana neman tara hadisan manzon Allah sai ka yi ta tafiya tsakanin garuruwa saboda neman waɗannan sahabbai to idan al-Imam Malik iyakan sa a garin Madina misali saboda malamansa duka anan suke duk da cewa akasarin malamai suna Madina din amma kuma ba lalle bane ya zama su al-Imam Malik ya samu wannan hadisi ibnu Abdul Barri yace al malik bai samu wannan hadisin ba wal ihaqatu bi ilmi al-khassati la sabila ilayhi ibnu abdul barri yace ka ce ka kewaye dukkan ilimi Abinda ya shahi sunnar manzon Allah musamman a wancan zamani abu ne wanda ba zai yi ba wallazi karihahu lahu malikun amrun qad bayyana huwa awdahahu abinda al-imamu malik ya mata, ya riga yayi bayanin sa wa zalika ka an yudafa ila fard ramadan al-imam malik yace abin da yasa yake kyamar situ shawwal saboda kada a kara ma ramadan wani azumin da ba nashi ba wa an yastabina zalika ila al-am wannan ya zamanto talakawa sun gane bambancin azumin wato jahilai kai sun gane bambancin azumin farilla da nafila saboda ka yasa mazhabar sa akwai abin da ake kira sabdu zari'a a ƙarshen magana ibn abdulbar ya ce wa yumkin an ya kuna jahilal hadith ba abin mamaki ba ne don an ce alimawu malik bai san wannan hadisin ba ba abin mamaki ba ne saboda a zamaninsu ba haɗa hadisai wuri guda ba su ne ma suka fara har haɗa hadisai ɗin musamman shi alimawu malik allah mu da fake musu rahama saboda haka ibnu abdulbar ya ce walau alimahu da dai imamu malik ya san da hadisin nan laƙala bihi wallahi da ya faɗa saboda alimawu malik ya fi kowa kokarin riko da sunnar manzon Allah saboda haka hadisin bai iso gare shi ba da hadisin ya iso gare shi wallahi da yayi fatawa a yi riko da hadisin nan saboda haka kaga malamai waɗanda suka yi kokarin tabbatar da gaskiya game da alimawu malik kenan idan alimawu malik ya faɗi magana da ta saba ma sunna ba wai a yi rakiyarsa a kai ba a yi ƙoƙarin nema masa gafaran Allah a yi ƙoƙarin bayyana uzurinsa na gaskiya kuma wannan bai nuna cewa darajarsa ta faɗi tana nan har yanzu alimamu malik babban malami na wanda duniya ba za ta manta da shi ba saboda hidiman da suka yi wa musulunci amma kuma duk da haka dai wajibi ne mu tabbatar ba manzon Allah ba wannan yana da kyau mu dubi tafsirin abuwa'ul bayan bayanin da muhammadu aminu amin yayi yi a cikin mujallar na bakwai shafi na 361 wato in ka dubi tafsirin suratu muhammad aya ta 24 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha karkashin wannan aya Muhammadu Aminu ya yayi magana game da mazhabar gaba ɗaya ta al-Imam Malik ta inda aka samu kurakurai saboda rashin isowar hadisai gare shi fatawoyi da ya ta badawa waɗanda kuma ake samu suna karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba daidai bane duk sa'ilin da aka ce an gano malami ya yi wani kuskure a ci gaba da jinsa akan wannan kuskuren to na so a ce mun kai hadisin ɗari bakwai da biyu lokaci ya ja saboda aka ce a yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya ƙara mana kaunar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da riko da ita da mutuwa a kanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك